الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زمي درسينا أشرين دبير أشكين سراتم مناهج كتب الجرح والتعديل آه، آه، الكتب الستة وأصحابها كف شيني رابعا من الكتب المؤلفة في آه، الكتب المؤلفة في رجال كتب مخصوصة to wannan shine ismi na hudu a cikin rijalu kutubin mahsusa sune firruwat alladhina akhraja lahum al-a'immatul arba'a دون أصحاب الكتب أي ما فد التاريخ بكو نعم Yau 30 ga watan Sha'ban ga watan Rajab hijira ta 1442 sha 14 ga watan uku shekara ta 2021 to za mu shiga kaso na hudu a cikin ruwatu a kutubin rijalu kutubin maksusa to kaso na hudu shi ne shine arruwatu alladhina akhraja lahumul a immatul arbaa duna ashabil kutubi sita wato masu riwaya waɗanda al'a'immatu arbaa abu hanifa malik shafi'i da ahmad suka fitar da hadisansu suka yi riwaya daga wato suna cikin riwayoyin hadisansu amma ba sa cikin ashabul kutubi sita saboda wannan nau'i ne na zawa'id abinda ake ce ma zawa'id ilmu zawa'id nau'i ne na tasnifi a ilimin hadis wanda ya zo daga karshe ya zo daga karni na daga karni na tara kutubu zawa'id wato shine a samu asali da hadisai ne min anwa'il tadwin al hadis sai a samu littattafai wato sai mutum ya samu littattafai guda biyu hadisan da suke cikin hadisan da ɗaya littafin ya yi ƙari a kansu sai ya fitar da su sai su zamanto zawa'id kamar yadda aka yi misbahu zujaja fi zawaid ibn maja hadisan da suke cikin ibn maja ba cikin sauran kutubu sitta hmm. haka kuma a samu zawaid din kamar al-matalib al-aliya fi zawaid al-masanid wanda ibn hajar yayi al-masanid musnad ahmad musnad ishaq ibn rahuya musnad a bidawu da tsayalisi ya kawo dai duk masani din to hadisan da suke zawa'id suna cikin waɗannan masani din amma ba sa cikin kutubus sita sai zama to su ne zawa din to wannan fikira ita ce ta zo suka yi to wannan nafsul fikira ce amma a wajen rijal wato sai a duba a arwatul ladina akhraja lahum ashabul الكتب sitta a ashab al'a'immatul arba'a al'a'immatul arba'a ga dukkan waɗanda suka ruwaito hadisai ta hanyar to waɗanda daga cikin su suke cikin kutubus sitta sai a cire su tunda an riga an yi musu tarjama daban sai zawa'id din kawai za a samu saboda ka in ka je in ka tara waɗannan zawa'id din kuma kana da na kutubus sitta to kamar ka tara dukkan ruwa ɗin da wato a kusan ake riwaya take dawarani a kansu musamman in ka hada su da ashab da ba kawai a kutubu sita din ba wato kutubul a immati sita eh, sauran littafansu in aka tattara sai zama to kamar an samu encyclopedia mausu'a ta al-riga. to abinda ibn kafir ya so yi kenan a jami'ul masanid dinsa, mm. a jami'ul masanid wa sunan ya tattara dukkan hadisan da ke cikin a kutubu sita da kuma waɗanda suke cikin almasanid da alma'ajib ya tattara su ga baki ɗaya mm. ya kuma ya rattaba su bisa tartibin al'abuwa daga bayan an fitar da littafin an buga shi yana cikin littafin da suke cikin shamila jami'ul masanid sunan wal masanid kace yana yi a'a shi wannan na ibnu kasir shi akan hadisai ne na yi haldi tsakanin biyun ne wannan wai ina wato asalin fikir ya fara da hadisai ne da mutunul ahadis to shine shi kuma a ibn hajar shi ya ɗauki fikirar ya tsabbaka ta a kan rijal hmm. eh kamar kaga a majma'uz zawaid na al na wamba al kaga zawaid nun musnadil imam ahmad da mu'jam at-tabarani ma'ajim tabarani salasa da sahih ibn hibban su ne tattara su gabaki daya a ya fitar da shi a cikin majma'uz zawaid Mm, mm. a ah, sosai sosai eh, <coughs> na zawa'id din ibn hibban amma sunansa ne wanda shi haitami din ya sai ya hada shi da majma'ul zawa'id almuhim wannan <coughs> ya daga cikin anwa'al ya kunta to wannan na ar-rijal din ne zawa'id shi yasa littafin farko da zamu yi shine na ibn hajar ta'jilul manfa'a bi zawa'id rijalil a'immatil arba'a ka gani ya ambaci zawa'id din wato ta'jilul manfa'a gaggautar da amfani bi zawa'id rijalil a'immatil arba'a da zawa'id kare-kare na rijal din al'a'immatil arba'a masu riwaya na al'a'immatil arba'a sheikh al islam al-imam أبي fadl شهاب ahmad ibn ali ibn muhammad ibn muhammad ibn hajar al asqalani المتوفى سنة 52 و800 ايه ايه eh duk wanda zai zo dai zamanto dunahu eh a cikin huffaz babu kamar sa wanda za su zo bayan to to za iya kawo yanzu kamar ibnu hajar bayan shi ai ina za ka haɗa da suyuti ina suyuti zai haɗu da ibn hajar hmm? shi yadda dai kawai suyuti zai fifita za a ce abin nan da kusan kowane fanni yana da rubutu hmm? kowane fanni hmm? amma wajen tahqiqul masail a fannin sa a fannin ilimin hadith a fannin ilimin hadith babu ibn to ai su ma kuma ai dama ba su ce khatimatul a'imma ba cewa suka ce khatimatul huffaz a ilimin hadisi dai to sai duk wanda ya zo daga baya sai dai ya to bayan sa eh, ni dai kan ban sani ban ga wani ba eh, wa za ka haɗa shi hmm. a dama wai wani kuma ƙarana. Eh. matsayin su ba to khatimatul eh. bayan ibn hajar ba wanda zai zo ya da'awar cewa shi hafid ne irin ibn hajar eh, <laughs> hu za a iya samu <laughs> ba ka ɗauke shi ala zahirihi ba cewa kamar yadda aka ce na hajimatun nubuwa babu annabi ga baki ɗaya to a ce wai babu hafiz ga baki ɗaya bayan sa ba haka ake nufi ba <laughs> to shi ma sai mu karanta ah, a ɗan da da wannan abu wannan saƙon mahaifiya ne zai na'am sai mu karanta tarjamar mm, littafin da ya gashi nan mujallad wahid ne gashi nan aka <clears throat> an buga shi tun 1960 almiladiya mm. yau shekara 54 kenan mm. na'am bismillah ar-rahman bismillah الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إنسانه المترادف المتوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أضاءت أوصافه الحسنى إضاءة الآل صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الهمم أولي الهمم العوال العوال العوال إيه. صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأيام والليال أما بعد فقد وقفت على musannaf musannaf hafiz ali abdullah muhammad ibn ali hamza al-husaini al-dimashqi hmm. sammahu tazkirata bi rijal al-ashara ضم إلى من من من في تهذيب الكمال لشيخه المزي من من في الكتب الأربعة. تو كاغني أصلا فكرة لتافن جنن واتو لتافن أبو عبد الله الحسيني. at-tazkira bi rijalil ashara at-tazkira bi rijalil ashara wanda shi al almajirin al-mizzi ne ya ɗauki waɗannan rijal al-kutub sita sai ya yayi idafa gare su da rijal man fi al-kutub arbaa to ga sunan al-kutub arbaa din al-muwatta da musnad shafi'i da musnad imam ahmad والمسند الذي خرجه الحسين بن محمد ابن خرو نعم هكا هيك ابن خرو نعم من حديث الإمام أبي حنيفة ده المسند الذي خرجه الحسين ابن محمد ابن خرو من حديث ده حديثان الإمام أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة باشي ده مسند sai dai wannan istikhraj aka yi daga hadisansa aka allafa su suka zamanto ake cewa musnad abi hanifa haka wanda suke cewa musnad abi hanifa ba musnad bane eh, littafi ne wanda yake tahrij akai a cikin akai tahriji ne da jami'i na'am wa hada hazwa zahabi fil kashif fil ittisal alaman fil kutubi sita kuma ya bi wato ya bi tafarki ya yi tattaki irin na zahabi a cikin littafinsa alkashi wajen takaitawa akan waɗanda suke cikin kutubi sitta kawai wato banda sauran kutubul mu'allafa li ashab lil a'immati sitta hmm. duna man akhraja lahum fi tasanif li musannifiha kharijatan an dhalik banda waɗanda aka fitar aka fitar da su a cikin littattafai wanda masu rubutawa suka rubuta su kharijatan an zalik waɗanda suka fita daga cikin wannan kamar al'adabil mufrad na al-bukhari da marasil na abi dawud da kuma da shama'il na tirmidhi wannan a bisa misali ne mun riga ya gabata ai mun karanta alkashi falazima eh. min zalika an ma kharraja lahu tirmidhi wan nasa'i masalan ila man sai ya zamanto ya lizimci shi akan wannan ya nasabta wanda tirmidhi ya fitar da hadisinsa bisa misali ya zuwa ga wanda aka fitar da hadisin nasa a cikin waɗannan sashen waɗannan almasanid waɗanda aka ambata siwahu aula minhu wanda abu ne wanda yake wani yin wannan shine yafi in kawai jam'i ne za a yi sai zama to an yi ta samun takrar ko ba haka ba turmidi ya fitar da shi kuma yana da riwaya a cikin ɗaya daga cikin kutubi sita a cikin ɗaya daga cikin almasani ɗin ka ga zama to takrar فإن النفوس تركن إلى من أخرج له بعض الأئمة الستة أكثر من غيرهم domin rayukan mutane suna karkatuwa suna nutsuwa ya zuwa ga waɗanda al'aimmatu sidda suka fitar da hadisansu wani su daga cikin al'aimmatu sidda suka fitar da hadisansu fiye da waninsu saboda wato girmansu a cikin rayu a cikin zukata da kuma shuhurarsu ولأن أصل وضع التصنيف للحديث على الأبواب an yi tasara fihi ala ma yasluhu lil ihtijaj aw lil istishhad daga kuma cewa asalin rubuta littattafan hadisi waɗanda aka rubuta su a babuka na ilimi a takaita a cikin hadisan da suke ingantuwar a hujja da su ko a kafa hujja ko ai istishhadi da su sabanin littafan da aka rubuta su aka yi tartibin su akan almasanid domin asalin rubuta littafan almasanid kawai tara hadisai din ne hmm, haka zalika al-ma'ajib. Hmm, almasanid da alma'ajim da mashekha duk waɗannan kawai tafai ne wanda yake maksudin su kawai aljam hmm. ba ruwansu da tantancewa sai hadisai ingantattu ko ba ingantattu ba hmm. na'am to ga manhajin shi al-husaini eh, ya sanya alamar ma abinda yake abinda malik ya ruwaito wato a cikin al-muwatta sai ya sa masa kaf wa alamata shafi'i fa'ain alamar shafi'i kuma fa'ain wa alamata abi hanifa fa'ha alamar abu hanifa fa'ha wa alamata ahmad alif alamar ahmad alif to me yasa bayan abu hanifa shi ya riga malik zuwa me yasa ya zama na uku sai ya fara da malik sannan shafi'i eh, sannan abu hanifa sannan ahmad bayan a tartibinsu abu hanifa shi ne na farko tunda shi ya rasu shekara 150 bayan hijira sannan malik 179 sannan da 204 sannan ahmad 241 na'am eh eh istikhraj ake na hadisansa eh shi kuma wanda ya istikhraj ɗin daga baya ya zo. na'am hmm. eh tunda shi ai al hussein ibn Muhammad ibn Khuru ya zo kafin Ahmad eh, na'am waliman akhraj lahu Abdullah ibn Ahmad an ghairi abihi ayn ba daga kuma waɗanda Abdullahi ya ruwaito ba daga mahaifinsa ba wanda ake ce masa Zawa'id Abdullah a cikin Musnad sai sa masa ayin ba kun san shi Musnad riwayar Abdullahi ne dan Imam Ahmad to akwai hadisai wanda shi abdullahi ya ruwaito daga babansa ba a cikin musnad ba da kuma hadisan da ya ruwaito daga waɗansu malamai ba ta hanyar babansa ba su ma di ya haɗa su a cikin musnad to wannan suna ke ce masa zawa'i da abdullah na to zawa'i da abdullah don a tantance shi daga asalin musnad ɗin sai ya sa masa ayin ba na'am warmuna tafi ala haliha alamomin ashabu sita kuwa suna nan ala ha kamar yadda suke wa kuntu qalla tahziban kamal na kasance da na riga na yi talhisi na wato na rairayo tahzibul kamal na ƙara fa'idodi masu yawa a kansa kuma na sanya masa suna tahzibar tahzib shi a tahzibu tahzib ya zo kusan sulusun asalin sulusun tahzibul kamal sannan kuma na wato na rairayo shi a cikin wato tasnifi wanda yake wanda yake shi ma latif wato wanda yake dan wato dan kankani takaitacce da na sanya masa suna at-taqrib shi ne at-tahzib wa mujalladun wahid shi ko mujalladi ɗaya ne ya kunshi dukkan waɗanda wato aka ambace su a cikin at-tahzib tare da ziyadat a cikin tarajim to kun gani wannan ya nuna cewa shi wannan littafin da ya rubuta ya rubuta shi ne bayan tahribu tahribu da takribu tahrib to kaga wannan yana da fa'ida wajen sanin bambancin ijtihad dan ka san menene akhiru qawli al-hafiz akan rawi in ka zo mu karana ka samu cin karo tsakanin abin da yace a cikin sauran ko tahribu tahribu ko taqrib to abin da bugaro gare shi shine wannan dan shine akhiru aqwali eh na'am To yanzu sai na wato tsuntsunto daga littafin Al-Husaini. Waɗanda mizzi bai musu tarjama a cikin tahzib ba. Kuma na sanya alamomin waɗannan malaman guda hudu a bisa zaɓin shi a bisa shi a sharif ya zaɓe su shi a sharif al-Husaini. nan bai faɗi kun san a cikin asalin sunan bai ba shi lakabin sharif ɗin ba amma kana ji an ce al-husaini ka san sharifi ne eh, shi yasa sai ya ce maktarahu al-sharif yana nufin shi al abu abdullah mm. wato kaga shi al a cikin a tafkira din nasa diya tattara su da rijalil mizzi da rijalul arba'a to duk wanda a cikin littafin ba sa cikin tahzibul kamal wanda suke cikin tahzibul kamal ba zai dauke su ba amma duk wanda ba sa cikin tahzibul kamal su ya sunto ya tsuntsunto su ya rinka daukan su ɗaya bayan ɗaya ya kyale masa sauran tunda suna cikin mizzi kuma ya riga ya aiki a kansu a cikin tahzib da taqrib na'am ثم عثرت في أثناء كلامه على أوهام صعبة to sannan sai ne tuntube a cikin tsakankanin mazancensa a kan wato wahamai wato kurakurai ko kuma wato a a a a wato ratse wato kawo abu ana zaton daidai ne amma ya zamanto ba daidai ba ne zamiya ta yi ƙarfi da yawa wahami dai muke cewa da da hausa amma abin da ake nufi da alwaham shine ka kawo abu kana zaton haka ne bayan ba haka ba ne eh, kuskure hmm. Eh, waɗanda suke masu wato masu wahala masu tsanani fata akabto ha sai ne ta akibi a kai wato sai na gyara su kuma waqaftu ala tasnifin lahu afrada fi rijal ahmad sannan amma wal ala man fi musnad ahmad min ar rijal sannan sai na sannan sai na samu littafi nasa shi dai ash-sharif wanda yake wanda a uh, wanda ya ɗayanta shi da ambaton wato rijalu ahmad rijal ɗin imam musnadul imam ahmad da ya ba shi suna al-ikmal amman fi musnad ahmad min rijal mimman laysa fi tahzib al-kamal wanda daga wani mimman laysa fi tahzib al-kamal wanda baya cikin tahzib al-kamal kaga shi ma yayi shine fara yin zawaid din kenan kafin kafin imam ahmad mm. Mm. وتتبعت ما فيه من فائدة زائدة على التذكرة sai na bibiyi abin da ke cikinsa na fa'ida za'ida akan abin da ke cikin at-tazkira wato tazkira da ta hada a tunda ta hada haddar rijal ahmad din to kuma ga littafi na rijal ahmad saboda ka sai ya bibiye shi mu karana akwai wata fa'ida a cikin wannan wanda ba ta cikin waccan ثم وقفت على جزء لشيخنا الحافظ نور الدين الهيثمي sannan na samu wani a juzi'i na malaminmu alhafiz nuruddin alhaifami alhaifami shine mai azzawa'id Ahmad. wanda ya istidraki ya riskar da abin da ya kubce mashi alhusaini na wato mazajen da suke da riwaya a cikin musnad ahmad wanda ya tsinto su daga cikin shi musnad din musnad din ya bi lamma kana yaktubu zawaid ahadithihi ala kutubi sita yayin da yake rubuta hadisansa da suke za'ida da suke kari akan abin da ke cikin kutubi sita wannan ku juz'i ne mai fa'ida kwarai wanda shi zawaid zawaid zawaid musnad ahmad ala ma fi kutubi sita ba wa asartu fihi ma dhalika ala awham kuma sai na samu wato waɗansu kurakurai shi ma a cikinsa tare da wannan tare da duk wannan na samu waɗansu kurakurai a cikinsa eh, kuma na sanya alamar wanda wato ya yi tafarrudi da ruwaya a kansa ha ba ثم وقفت على تصنيف للإمام أبي زرعة ابن شيخنا حافظ العصر sannan na samu littafin al-imam abi zur'a al-imam abi kenan shi dan malamin mu al wato babban malamin hadisin zamaninsa shine abul fadl ibn al-husayn wanda ya sanya masa suna zailul kashif Ta tafi al'adu ma Allah tifi ta Habibu Kamal. abinda ya yi yabibi sunayen da ke cikin ta Habibu Kamal. Liman a amala kashif. Wanda Alkashif bai ambace su ba. Wazan Ma'ilali ma zaka rahu Lissani min rijali Ahmad. Kuma ya haɗa da waɗanda Al-Husseini ya ambace su daga cikin rijal ɗin Musnadin Imam Ahmad. da kuma waɗansu wanda alhaitami ya istidraki ya riskar da su ga alhusaini duk ya sanya wannan ya zama littafi guda ya taƙaita yin tarjama a cikin littafin a hanyar imamu zahabi sai na wato sai na binciken littafin sai na samu ya yi taklidi ya yi taklidin al-husaini da al a cikin wato kurakuran nasu kuma ya ƙara a kan wato kurakuran waɗanda suke gabaninsa su su biyu ɗin nan shi ma ya ƙara nasa kurakuran wasu daban to duk na yi na gyara dukkan waɗannan gabaki ɗaya ina mai bayani ina mai rairayewa tare da cewa ni ba na da'awar wato isma wato shine a kariya wato aminci daga kuskure da kuma rafkanwa bal awdahtu ma zahara li da abin da kawai na yi shine na bayyana abin da ya bayyana a gare ni to don haka duk wanda duk wanda wato ya samu ya samu abin da ya bayyana a gare shi a cikin zance na a cikin abin da na faɗa a cikin wannan littafin fali wadda to ya bayyana illa bayanin sawab talaban lissawab to ka gani babu manufar shine bayanin daidai domin neman lada a <laughs> gani ba wai mutum da ka ga wannan baka ce ah, ni za ka ci gyara a cikin littafi a so ake yayi kowa a kammala domin neman lada na'am sannan shi al-husaini ya ambata a cikin hudubarsa a cikin mukaddimarsa ta at-tazkira

alamara wahu fi masanidihim bi asanidihim domin madogarar wato masu koyi da su din a wajen kafa hujja gare su ga mazhabobin su a galibi shine akan abin da suka ruwaito shi a cikin masanid ɗinsu su da isnadai waɗanda suke nasu domin muwatta ta malik ita ce mazhabar malik wanda ita ce wanda mabiyan malik da shi suke bauta ma Allah da wannan abin da ke ciki kuma suke masa taklidi suke bin sa tare da cewa shi malik bai ruwaito a cikin muwatta ba sai hadisin da yake ingantacce ne a wajensa shi malik وكذلك مسند الشافعي هكذا ما مسند الشافعي موضوع لأدلته على ما ساح عنده أن جنا أن ربوتا شيني دومن بين دليلنسا أكن أبن دي إنجنتا أو جنسا من مروياته نا أبو بندي رويتو وكذلك مسند أبي حنيفة هكذا ما مسند أبي حنيفة شما جد دومن إحتجاجيني وأما مسند أحمد فأما شيكا مسند أحمد shi kam ya fi gamewa daga wannan duk ga baki daya kuma ya fi haɗawa to wannan shine karshen duk wannan maganganun a husaini ne na'am to a cikin wannan magana akwai munakasha akwai tattaunawa na farko laisar amru inda malikiyar kama kama zakar al'amarin a wajen malikiya ba kamar yadda ya faɗa ba ne cewa dukkan almuwatta ita ce ita ce take bayyana mazhabar malik bal eh, itimaduhum ne hmm. eh, ta ibn hajar ce eh, yace inda yace bayan inda yace inta haka lamuhu to bayan nan wannan duk magana ibn hajar ce bal wato su wajen hukunce-hukunce da yin fatawa kan abin da ibn qasim ya ruwaito ne daga malik ko ya yi daidai da abin da ke cikin muwatsa ko bai daidai ba eh mazhabar malik haka take ibn qasim ita ce riwayarsa ita ce umda hmm. وقد جمع بعض المغاربة كتابا فيما خالف فيه المالكية نصوص الموطأ su malaman malikiya waɗansu daga cikin malaman maghrib ya tattaro wani littafi akan wato abinda malikiya suka saba ma nassoshi da ke cikin muwatsa wal itidal kamar daga hannu lokacin ruku'u da itidal da dagowa daga ruku'u ko hadisin ibn umar yana cikin almuwatta amma kuma malikiya sun saba ba sa yi hmm. A Saniya ta mai kenan munakashat na'am qawluhu inna malikan lam fi kitabihi illa cewa malik bai fitar da wani abu a cikin littafinsa ba sai abin da ya inganta a wajensa fi man'i to wannan makamin. hana wannan magana ne naki hmm. ba haka ba ne to bayanin wannan kin da ya yi to duk wanda ya zurfin tunani a cikin littafinsa zai san haka zai san wannan munakan zai san wannan nakin tana da madogara <laughs> shine littafin shi wa man an aman nazar fi kitabi a cikin littafin malik din sai san cewa eh, a cikin al-muwatta din yake nufi Mm. zai gane cewa ba duk abin da malin ya faɗa bane yake sahihi a wajensa mm. tunda ya kawo balagat mm. na'am a salisa matsala ta uku a munakasha ta uku ma na sabahu ne musnad shafi'i laysa al-amru fihi wajen karatu zama aikinsa Abin da ya nasabta shi zuwa ga musnadi shafi'i al'amarin ba haka yake ba bal hadisan da aka ambata a cikinsa daga cikinsu akwai wanda ake kafa hujja da shi domin ga mazhabarsa daga cikinsu akwai wanda yake kawowa yana kafa hujja da shi ga waninsa sannan kuma ya raunana shi to sannan ma shi a shafi'i bai rubuta wannan musnad din ba min um waɗansu daga cikin malaman naisabur su ne suka tsuntsunto shi daga cikin littafinsa al'um eh, da waninta al daga abubuwan da abul abbas asam ya ji allati kanan farada bi riwayatiha an ar-rabi' wanda ya kadaita da su daga ar-rabi' wa baqiya shafii shay'un kathirun lam yaqa fi hadha al-mawdu' akwai abin da ya saura daga hadisan shafi'i suna nan da yawa wanda ba su cikin wannan musnad ɗin. wa yaka fi tijdalati ala zalika qawl imam al-a'imma ya ya kadai wato ya isa wajen wajen wato bayyana dalili akan wannan faɗin imamul a'imma shi abubakar ibn khuzaima sahibu Sahi. إنه لا يعرف عن النبي Sallallahu alaihi wa sallama سنة لم يودعها الشافعي كتابه cewa shi bai san daga annabi san wata sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ash-shafi'i bai sanya ta a cikin littafinsa ba wa kam min sunnatin waradat anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mm, sunna nawa ce da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba da wanda ba a samunta a cikin wannan musnad din ولم يرتب الذي جمع حديث الشافعي أحاديثه المذكورة لا على المسانيد ولا على الأبواب shi kuma wanda ya fitar da hadisan ash-Shafi'i waɗanda aka ababan ambato dinnan wato bai rattaba su ba bai jeranta su ba la a bisa tsarin almasanid wala asalin a tsarin wato kutubul abwab wanda wannan kuma takaitawa ce mai tsanani domin shi ya takaita da wato tota daga littattafan al'um da waninsa yadda duk wato ta faru don haka ne aka samu maimaito a wurare da yawa wanda duk yake son wato ya tsaya wato ya samu hadisin shafi'i, yana mai tara su ga baki daya to shi kenan ga mazdarin tafan duk hadisan shafi'i da ya tara shine littafin ma'arifatis sunani wal asar na haƙi domin shi albai haƙi ya yi bibiyan wannan hadisan na shafi'i bibiya wadda take cikakka falam ya turk lahu fi tasanifihi alqadimati wal da hadisan illa da zakarahu wa awradahu Don haka bai bar masa wani wato hadisi ba a cikin littafansa na da da kuma sababbin face ya ambace shi kuma ya kawo shi yana mai kuma tsara su akan wato babukan hukunce-hukunce mm-hmm. da ma da a ce al-husaini ya lura da abin da ke cikin ma'arifatu sunan lakana aula da wannan ya fi maimakon da shafi yi ne eh, na'am arrabi'a munakasha ta hudu mm. na'am haka nan maganarsa a cikin musnad da abi hanifa tawahama annahu yayi wahami cewa wannan annahu tawahama annahu jam'u abi hanifa yayi kuskure yanda ya ɗauka cewa wannan jami'in abu hanifa ne ya tara shi al'amarin fa ba haka yake ba abinda ake saman me daga hadisan abu hanifa mufradan shi kadai shine littafin al'asar wanda muhammad ibn al-hassan a shaibani ya rawaito shi ya rawaito daga gare shi ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وابي يوسف قبله من حديث ابي حنيفه اشياء اخرى كما انا سامو a cikin littattafan muhammad ibn da kuma na abi yusuf alqadi wanda yake gabanin shi muhammad ibn al-hasan ne daga hadisan abi hanifa a a ukhra waɗansu abubuwa daban alhafiz abu muhammad al-harifi ya yi itina'i wato ya kula ya shi ko ya zo bayan wato shekara ta as-salatu da hadisan al'imam abi hanifa sai ya tattara hadisan a cikin wato mujallad fi mujallada eh fi mujallada ya jeranta su akan a wato ya bibi bisa malaman imam abu hanifa وخرج المرفوع منه الحافظ hakanan hadisan al-marfu na waɗannan musnad na abi hanifa al abubakar ibn al-muqri ya fitar da su to abin ya fi kankanta bisa littafin al-harifi ونظيره مسند أبي حنيفة للحافظ أبي to abin yake a kishiyarsa ko kuma tsaransa shi ne musnad ɗin abi hanifa na alhafi abul husayn ibn al-muzaffar amma littafin da al-husaini ya dogara gare shi wajen fitar da wato hadisansa a wajen fitar da rijalinsa masu riwaya a cikinsa ibn khuru shine ibn khuru kama yadda na gabatar shi kuwa mutaakhir wato ya dan baya ne kuma a cikin littafin nasa akwai a cikin littafin nasa akwai ƙare kare akan abin da ke cikin littattafan alharifi da na ibn al-muqri to kasha ta biyar faɗinsa amma musnad da ahmad ya zuwa ƙarshen maganarsa kamar yana nufin cewa wannan shine mafi yawan waɗannan littattafai wajen hadisi kuma haka yake amma wato a ciki akwai hadisai a ƙididdigaggu hmm. wanda ba sa cikin A waɗanda ba sa cikin rijalu ahmad wato rijalun laisu fi musnadi ahmad ba sa cikin musnad imam ahmad don haka a cikin magana mai gamewa da cewa a amma abin da ya fi wannan akwai tsokaci a kai to shi kuma musnad ahmad waɗansu malamai sun yi da'awar cewa sahihi ne duk abin da ke cikin sa sahihai ne haka nan ma wajen malaman an ce dukkan malaman da ke ciki amintattu ne Alhafiz Abu Musa al-Madini ya rubuta littafi ya rubuta littafi akan wannan to abin da yake gaskiya shine hadisan musnadil Imam Ahmad galibun su kyawawan hadisai ne raunana daga cikinsu yana kawo su ne domin su yi mutaba'a su bi wani hadisin wanda yake an raunana shi don su karfafa shi a cikinsa akwai kaɗan akwai kaɗan daga cikin hadisai raunana kuma hadisai waɗanda suke wato a garibai wanda suke wato ratsatsu babu wanda ya ruwaito su in ba a nan ba al-afrad da kuma waɗanda suke ɗaiɗaikun mutane ne kawai suka ruwaito su ya fitar da waɗannan hadisai sannan ya bi tsarin cewar kowanne daga cikin hadisan wanda ba su yi masa ba ya zuribu alaiha yana soke su ɗaya bayan ɗaya kuma aka samu saura bayansa waɗansu malamai sun yi da'awa cewa a cikinsa akwai hadisai maudu'ai malaminmu malaminmu wato shugaban manyan malaman hadisi abul fadl al-iraqi ya bibiyi Ah. daga maganganun ya bibiyi maganganun ibn al-jawzi a cikin al-mawdu'at hadisai guda tara wanda ya fitar da su daga cikin al-musnad ya hukunta wato wab'ul ahadith akan su na karance na kasance na karanta wannan juz'in a gabansa shi abul fadl al-iraqi malamin sa kenan sannan bayansa sai na bibiyi zantukan maganganun ibn al-jawzi a cikin al-mawdu'at abin da yake zai sadu da abin da shi al-iraqi ya fada sai na cika kusan 20 sannan na bibiyi maganganun ibn al-jauzi a kan waɗannan hadisai hadisi hadisi bayan kowanne to abin da ya bayyana daga wannan shine galibin hadisan nan jihad kyawawa ne kuma ba za a wato yin a wato yankewa da wadu'i da kirkirar hadisai a cikin wani daga cikin waɗannan hadisai dinnan wato ya ta'azza la ya ta'atta ba zai yiwu ba eh ba zai yiwu ba a ce an yi hukunci a kansu da cewa mawdu'ai ne bal hukmu bi minha mawdu'an bal ba ba za ma ai hukunci cewa guda ɗaya ma daga cikin su mawdu'i bane illa al nadir sai dai wanda zai zamanto hadisi ne ɗaya shi shi kadai kuma wanda yake nadir da wuya a same shi shi ma kuma tare da yiwuwa mai karfi na ije wannan da'awar shi ma din wanda aka samu din mm. fi zabbi an musnad ahmad yana sanya masa suna alqaulul musaddad fi zabbi an musnad ah, ahmad yana an buga shi littafin mm, na'am wa hadabi to abinda wato ya koro ne zuwa ga wannan rairaya da nayi annan ya rage ma wa sha'a cewa maimaita abinda aka riga aka rubuta ya yadu kuma ya shahara tastalzimu at-tashaghul bi ma huwa aula to tana lizumta wato shagaltuwa da abinda yake shine aula an riga an yi to kai kai wani abu wa kitabatu ma yastahir kuma rubuta abin da bai shahara ba sai ya zamanto ya fi wato ya fi wato ya fi maimaita amfani kuma ya fi cancanta a yi shi. to su kuwa rijal din masu riwaya a cikin kutubu sita an tattara an tattara su a cikin littattafai masu yawa kamar rijal sahihain na abul fadl muhammad ibn tahir da wanda yake gabaninsa na alhakim da akwai rijal bukhari al-kalabazi eh thumma li abil walid albaji duk mun yi su da rijalu muslim na abubakar ibn manjawaihi da rijalu sahihain wa abi dawud wa tirmidhi ga waɗansu daga cikin malaman maghrib az-zahra ya sanya masa suna az-zahra inda man akhraja lahu kuma an ambaci adadin abinda kowanne daga cikin su yake da shi na riwaya yayin da a wajen wanda ya ruwaito daga gare shi din ina tsammanin ya taƙaita ne akan malaman kawai malaman ashabul kutubi sita din hakanan akwai ga rijalu abi dawud na abi ali ne al-ghassani mm. hakanan ma rijalun nasa'i sannan alhafiz babban malami abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi ya rubuta rijalul bukhari wa muslim wa abi dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah fi kitabihi al-kamal a cikin littafinsa al-kamal kamar yadda ya gabata kuma wato ya sababin wannan ya kasance cewa shi ibnu tsahir ya yi ihmali ya wofantar da wato atraf na waɗannan littafai a sita sai abdulghani ya so wato ya kaɗaita a masu ruwatu na waɗannan littafai ya kadaita su da ambato shi to shi ne littafin fada almizzi ya tantance shi ya sanya masa suna ta tahzibal kamal sannan az-zahabi ya takaita shi a cikin tahzibit tahzib sannan yayi ikhtisarin ta a cikin littafin sa kashif waɗannan littafai sun yi shuhura a da da yanzu وإنما هدابي على عمل تهذيب التهذيب to <clears throat> abin da ya koro ni akan yin akan aikin tahdhib tahdhib cewa al'allama bijimin malami malamin malamai mm. mughlatai eh ala addin mughlatai ya sanya littafi a kan shi tahzibul kamal da ya sanya masa suna ikmal tahzibul kamal mm. ya bibiyi abinda wato ya kubce masa na daga riwayoyin wani mutum wanda yake masa tarjama kuma daga cikin malamansa da kuma abinda ya zo na zance a kansa na yabo ko suka da kuma abin da ya bayyana a gare shi wanda wannan abin wanda yana zuwa ma mizzi da wato cin gyara sai littafin ya zo littafi babba wato girmansa kusan yana ya kai girman a tahzib din kansa na sami littafin da rubutun hannunsa kuma shi littafin a cikinsa akwai wahamai masu yawa a cikinsa to ya takaita shi shi akan kansa fi qadri nisfi hajmihi a gwargwadon wato kashi a rabin girman littafin sannan ya takaita kan ta'aqubat gyare-gyare fi a cikin mujalladi guda daya to ni kuma sai na wato sai na fuskanci ne niyyar wato fuskantar at-tahzib sai na rairayo shi wato da in shafe hadisai waɗanda admizi yake koro su na hadisan wannan mutumin da yake masa tarjama فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه أشبه دومين إيرون وانا أي أفداتي وعدل تفن المعاجم والمشيخات وكذلك ما يريده من مناقب الصحابة هكذا ما أبن ديكي كاووا نا واتو darajoji na sahabbai da kuma darajojin manyan malamai da kuma wato rayuwar sarakuna da kuma shugabanni na نياكي a cikin منسو domin wannan yana da wani mahallin daban wanto shi bigiran wannan littafi shine bayanin halin wannan mutumin da ake masa tarjama na suka ko kuma tabbatar da adalcinsa to sai na takaita akan abin da ke cikin littafin nasa na wannan wato abin da yake yake komawa ya zuwa ga abin da ake ratayawa ga mutum min madihin aw qadhin kuma sai na yi idafa na ƙara da abin da ke cikin littafin mugulatai wanda ya cika wannan manufa متجنبا ma ظهر لي انه وهم فيه غالبا kuma ina mai ina kaucewa daga abin da ya bayyana a gare ni kan cewa kuskure ne a cikin littafin a bisa garin wato a galibi Kuma kalam al-mizzi na bambance zancen almizzi daga abin da na ƙara a kan maganar Mizi, daga wajen alhafiz a mughlatai sannan sannan na biyo shi da wani wata bukata wadda take ta tunani da kuma bincike Alamaye Allaku ga abin da yake rataya da wannan manufa aininta. To sai na ilhaki na sadar da abinda duk na yi da shi a kan wannan a kowace tarjama. Falamma da aishin kitab al-Husaini. Ta yin da na ga littafin AlHusaini. husaini A habartu an al da minhu ma zada. Sai na so na ɗauko na tsuntsunto abin da ke cikinsa wato abin da ya ƙaru.

zai bayyana mal littattafan da shi alhafiz ibn hajar wato ya bibiye su ya sanya su asasin ta'jilul manfa'a su ne tafai guda hudu الغرائب أم مالك الذي جمعه الدار قطني نعم wa azmi wato niyata shine na bibi abin da ke cikin kutubul gharaib an malik allazi jama'ahu ad-darqutni wanda ad-darqutni ya hada shi domin a cikinsa akwai hadisai waɗanda ba sa cikin wato akwai hadisai da yawa waɗanda suke cikinsa amma ba sa cikin muwatsa gara'ibu malik ba na'am daga masu riwaya ma haka akwai ruwat a cikin gara'ibu malik da ba sa cikin almuwatsa sannan in bibiyi abin da ke cikin ma'arifatu sunani wal asar na albai daga wato masu riwaya waɗanda suke ambatansu ya zo a cikin riwayoyin ashafi'i da ba sa cikin al-musnad sannan sannan in bibiyi abin da ke cikin littafin az-zuhud na Imam Ahmad rijal min sai in tsuntsunto abin da ke cikin sa na rijal waɗanda ba sa cikin al-musnad domin shi littafi ne babba yana kasancewa wato sulusul musnad sulusun musnad din ne shi kitabuz zuhud na Imam Ahmad ba tare da girman fa al-musnad amma a ce kuma wannan shi kitabun zuhud din ya zo sulusul musnad akwai hadisai akwai hadisai da kuma asar a cikinsa wanda baya wanda baya cikin musnad na imam ahmad akwai abu da yawa sannan in bibi abin da ke cikin kitabul asar na muhammad ibn al hasan ash-shaybani ci gaba na'am to ni na takaita shi wato na fitar da shi da rubutu shi kadai saboda tambayar wani mai tambaya daga hazikan ma'abuta ilimi na hanafiya ya tambaye ni in fitar masa da shi shi kadai sai na amsa tambayarsa na bibiye shi shi na kiyaye sunayen da ke cikinsa to wanda duk daga cikin su yake cikin at-tahzib to sai na takaita akan ambaton sunansa kadai sai in ce huwa fi tahzib sai ne masa iha sai ne maka ihala wanda kuma ya karo a kansa zakartu ma qamtu alaihi min halihi sai na ambaci sai na ambaci abinda ni na samu na halinsa halin kasancewa ina mai rairewa ina mai takaitawa وبالضمام هذه وبالضمان هذه المذكورات تو ده تتروار تعجيل المنفعة إذا انضم إلى رجال التهذيب idan aka hada shi da rijal din da ke cikin tahzib hawiyan insha Allah ta'ala to zai zaman to mai tattar mai hadawa ne in Allah ya so ga galibin masu riwayar hadisi a cikin alƙarnoni waɗanda suke masu falalla. har ya zuwa ga wato har ya zuwa ga ƙarshen shekara ta ɗari uku وقد كنت الأوهام التي وقعت وقعت في الحسين na kasance na kaɗaita wato na fitar da kurakurai waɗanda suka afku ga al-Husaini su su kuma ɗan malaminmu shine abi zur'at al-iraqi ya bi shi a a cikin wani juzi'i wanda yake shi shi kadai kataba anni ba'dahu al-allamatu shaykh al-iqra to wani babban malami wato kuma malamin karantar da alkur'ani shamsuddin aljazari ya rubuta min yayin da ya iso alkahira shekara ta ashirin da ɗari takwas. Eh. ya zamanto tafiya wato ta ya shi gaggawa ba tare da ya kammala shi ba وبلغني أنه ضمه إلى شيء مما يتعلق بالمسند الأحمدي Kuma ya riske ni, cewa ya haɗa shi ya zuwa ga wani abu wanda yake da alaƙa da al-musnad al-ahmadi yayin da na samu littafin ikmal na al-husaini to sai na danganta wahami kuskuren ya zuwa gare shi idan wannan kuskuren ibnu shi shine ya ta da shi ko kuma malamin su alhaifami bayyantuhu sai in bayyana shi sai in faɗa a ƙarshen kowace tarjama na wato yi tibe a kan wani abu daga cikin wannan a cikin shi littafin na ce na'am Fa fa’akolo ake ba kulle tarjamatin sai na faɗa a ƙarshen kowace tarjama a sartu fiha alashe in min zalika kultu wanda na samu wani abu daga cikin wannan wahamin sai in ce kultu to duk abin da yake bayan kultu to wannan zance na ne haka nan ma nake yi a cikin abin da nake karawa na ga fa'idodi na suka ko ta'adili ko kuma abin da yake da alaka da tarjamar wannan marwaici a galibi da Allah nake neman taimako cikin abin da na nufa kuma a gare shi nake dogaro a cikin abin da na dogara la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib kuma shi nake tambaya ya amfanar da shi ga wato ya amfanar da wanda ya rubuta shi da shi da mai tattara shi da mai ma ka tsokari a kansa da mai sauraro hukari ban muji na'am to mu karanta mu ga tarajum din ga tarjama dan arba'in mu fara da hmm. Abdullahi na Abu Sa'id al-Madani Abu Zaid to kaji hmm. عن حفصة نعم بنت عمر رضي الله عنهما وعنه أبو عفور وغيره لا يدرى من هو كاجي قلت نتي الغير الذي تو كاغني الغير الذي روى عنه أيضا أبو خالد أبو خالد واسمه عثمان تو سننسى عثمان أو يزيد ذكره ذلك أبو أحمد الكنا الكنى أبو أحمد الحاكم يا أنبتشيش أتشين الكنا ناسا Ahmad ya fitar da hadisinsa ta hanyar Ibn Jurayj daga Abu Khalid da kuma ta hanyar Shaiban daga Abu Ya'fur dukkaninsu daga gare shi daga Hafsa radiyallahu anha a cikin falalar Sayyidina Usman radiyallahu anhu Bukhari ya fitar da hadisin har wa yau a tarih ta hanyar Ibn Jurayj da wannan isnadin as-sukkari da kuma ta hanyar abu hamza ta sukari an abi ya'fur daga abu ya'fur abu ahmad al-hakim ya faɗa a cikin littafinsa alkuna abu ya'fur arrawi anhu mai ruwaya daga gare shi ina ganin abdurrahman ibn ubaid ne yana nufin abaya afur al-asgar to abin da zai rairayu daga cikin wannan abdullahi ibn abi sa'id dinnan yana da masu riwaya biyu kuma ba a yi masa jarhi ba kuma bai zo da hadisi munkar ba to shi a bisa ka'idar asiqat na ibn hibban to shi fahuwa ala don haka yana cikin ka'idar ibn hibban fi thiqat wato zai ambace shi a cikin as-thiqat sai dai ban ga ambatonsa a cikin nuskar da take waje na ba wallahu a'lam wato nuskar da take wajen sa na as-thiqat na ibn hibban bata ambace shi ba bayan ya cika sharadin sa to ga haka tarjumar take hmm. haka tarajim din nasa suke ah, hmm. duba tarjama ta 549 ibn hunayf al'ansari uh-huh, an abihi mm. mm, ibn aqil ibn abdullahi ibn muhammad ibn aqil mm. laisa bi mashhur uh-huh. alhakim to ka <laughs> amma ban gan shi a cikin asiqat na ibn hibban ba wa huwa ala sharti ya cika sharadin sa Mm. to haka littafin ibn hajar yake a ta'ajilul manfa'a dan haka in ka hada ta'azibul kamal da ta'ajilul manfa'a ka samu rijal rijalul ashara Za ka samu rijalul ashara baki daya mm. a sita a wanda suke cikin ta'azibul ta'azib sun haɗa hada a sita al sita wa fi ashabiha to sannan kuma waɗannan al'immatul arba wani tafan nasu su ma kaga an hada su ga baki ɗaya hmm, ka samu al'ashar rijal al'ashara a ce mu tsaya ana hmm. eh sai ta'rifu ahli at-taqdis bi maratib mawsufin bit نعم نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك